a akwai 'yan nasiha da nake so in mana sannan kuma da ɗan jan hankali da kuma warware wata matsala da naga cewa wajibi ne yana daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa wannan al'ummar na umarni da kyakkyawa da kuma hani ga barin mummuna a da farko dai wajibi ne malamai da ɗaliban ilimin 'yan uwana su zama alkhairi cikin wannan al'ummar su zama masu shiryarwa a cikin wannan al'ummar wannan kwa zai faru idan sun haɗu ba su zama wato a rarrabe da cin kafar juna ko cin mutuncin juna ba don haka duk lokacin da wani ya yi wata magana maganar da ta zamo ta saba wa abin da ka fahimta na addini to ko dai ya zama wannan mutumin mutum ne wanda za ka iya samunsa kuma ku fahimci juna to wajibi a kanka shine ka same shi ka isar masa da saƙo ku fahimci juna da shi idan ba ku fahimci juna ba shi yana kan fahimtar su gana kan taka kuma kana ganin wannan abun ya shafi al'umma dan ya shafe shi shi kadai ne in ka gyara masa ya karba shi kenan bai karba ba ka gyale shi amma idan ya shafi al'umma to wajibi shi ne ka zo kai ma ka gaya wa al'umma fahimtar ka akan abu ka ce ni ga fahimta ta akan wannan abu halal ne ko haram ba tare da ka ci zarafin wancan din ko ka ci mutuncin wancan din ba domin fahimta ce kar ka yi masa mummunan zato ka ɗauka cewa shi tsaba son zuciya ne ko kwaɗayin wani abu ne a ka yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so tsakanin muminai laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkun mubin ana so ya zama muminai suna yi wa ƴan uwansu kyakkyawan zato mummunan zato yana daga cikin abin da Allah ya hana mu wa juna ko kuma wanda ya yi wannan kuskura ya zama na cewa wanda ka san cewa ba hanyar da zaka isa zuwa gare shi ko kuma ka san cewa ko ka je ba za ku fahimci juna da shi ba idan wannan abin ya shafe shi ne shi kaɗai sai ka kyale shi domin bai shafi kowa ba shi ya shafa tsakaninsa da ubangijinsa amma in ya shafi al'umma to wajibi ne ka bayyana al'umma wannan abin matsala ne ka bayyana musu cewa wannan abin ba daidai ba ne ga gwargwadon fahimtarka a nan ɗin ma fa ba a yadda ka ci mutuncinsa ba ka faɗi gaskiya domin yana daga cikin abin da ke rufe idan mutane su kasa karban gaskiya ko da ka zo da ita in ya zama cikin gaskiyar da ka zo da ita akwai cin mutunci akwai cin zarafi to yana daga cikin abin da ke sa mutum kwata-kwata ya kasa gamsuwa da wannan fatawar taka ko ya kasa karban wannan gyaran naka al-imamu shafi'i rahimahullah duk da irin martabarsa a cikin wannan al'umma mu amma abin da yake cewa ta'ammadni bi nushika bin firadi فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى السماعة وإن خالفتني وأصيت أمري فلا تجزع إذا لم تطع إذا لم تطع إذا لم تطع الطاعة الإمام الشافعي كيتشوا كان فاتين إن النصيحة كني كدي إن كان أي ونقص كري كان فاتشيني لمن نصيحة ني كدي كان يسانشي من النصيحة أشكي متاني هكذا الإمام الشافعي ke bada دوم النصيحة nasiha a ني إن ni ina ganin sa batanci ne ba zan al-imamu shafi'i ne ke faɗin wannan ba zan iya sauraron ka ba yace in ka saba min ka ƙi min abin da na gaya maka ka zo kai min nasiha ko kai min abin a cikin mutane yace to kar ka zarge ni in baka ga na bi abin da ka faɗa ba domin zan ɗauke shi a matsayin cin mutunci ka zo kai min. wannan duka yana cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal al hasana kai kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala haka yin har yanzu al Shafi din yana cewa man wa'aza akahu sirran faqad nasahahu wa zanahu duk wanda ya nasiha wa dan uwansa a boye to lalle wanda ya masa wa'azi to ya nayi masa nasiha kuma ya yi masa ado wa min wa'adahu alaniyatan amma duk wanda ya zo yake masa wa'azi a bainar jama'a faqad fadahu wa shanahu yace to wannan kawai ya masa tonan asiri ne ya ci mutuncinsa ne ya munana shi duk wannan al'imamu shafi yake faɗa saboda mu gane yadda magabatanmu suka ɗauki yadda ake yin nasiha wadda ake nufin Allah subhanahu wa ta'ala da ita to karkashin wannan nake so in yi wata nasiha da a ce wanda ya yi wannan abun zan iya samun sa kuma mu fahimci juna da shi to da shi zan gaya masa da kansa ya gyara da kansa ya gyara wa al'ummar da ya sa cikin wannan rudani amma dai mun san ta inda zan same shi mu tattauna da shi mu fahimci juna ba a cikin wato al'umma wanda a fahimta na da yawa daga cikin mutanen da suka yi sallar juma'a jiya a masallacin dutsen tanshi a fahimta na ba su da sallah shi ne fahimta na bisa fahimta ta da nassosin shari'a da nassosin maganganun malamai magabata na kwarai abin da ya faru wani bawan Allah yake zo nuna mu a wayarsa ikon Allah ni ban bu ba amma sai wani bawan Allah ya zo nuna mun hudubar yadda abin ya faru liman ya zo lokacin da zai hudu ba ya ce yana zazzabi amma da yanzu ya samu sauki aka ce Allah ya sauwaka ya zo yi jawabi akwai dogon jawabi da yake yi wanda shi ya ce ba hudu ba ne wannan ya ce wannan sunansa fassarar hudu ba domin abin in ka gan shi ya yi kama da fari hudu ba za a zo kusan awa ɗaya ko minti arba'in ana ta bayanai mutane suna ta'aliki wannan yana sharhi amma duk an ce fasar hudu ba ne wanda da wahala amma dai tun da ya faɗi haka mun yarda cewa fasar hudu ba ne ba za mu ce fari hudu ba ne saboda shi a fahimtar sa ya ce fari hudu ba bid'a ce da haka shi baya fari hudu ba a sa amma yana fassarar hudu ba ya ce fassarar hudu ba ne bayan ya gama fassarar hudu ba ne sai kuma ya zo ya hudu ba da larabci haka yake yi to abin da ya faru jiya bayan ya gama wannan jawabinsa da ya ce fassarar hudu ba ne ya tashi ya ce ya fara kenan ya ce inda alhamdulillah na sa'idu huwa wa safiru wa uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya a ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iya nan ya tsaya sai ce kai amma zazzabi na ya dawo mu tada sallah kawai sai ce wane kai za ka yi mana sallah ba shi ya ja sallah ba haka aka yi sallar kuma sai ya zama ba a yi huduwa ba tun da ba a yi huduwa ba ko aka yi sallar juma'a da ijma'in da malamai da yawa suka nakalto babu sallar juma'a in babu huduwa malamai da yawa sun nakalto wannan daga ciki akwai ibnu abdulbar al-maliki yana cewa الإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس لو آه، يصلوا لا يصلوا إلا أربعة يجي إجماع يا كلو شي والي من إندي بيهدو باو متعني بأكي سلا تو فسلا النهي دي سيهدو إن سن يهدو ميكي نسون أنت سلا أزهر بار بجمع با حكا ابن عبد البر يفدا أشين الاستذكار ابن قدامة alhambali yana cewa alkhutbatu shartun fil juma'a hudu ba sharadi ne na sallar juma'a la tasihhu biduniha sallar juma'a ba ta inganta in ba da hudu ba kazalika qala ata yace haka ata ya fada Wa nakhai wa qatada wa thawri wa shafi'i wa ishaq wa abu thawr wa ashabur ra'i wa la na'lamu mukhalifan illa al-hasan yace haka waɗannan duk malaman aka ruwaito yace ba mu san wani wanda ya saba kan wannan maganan ba sai al-hasan al-basri shi yasa shi ma malamai suka hukunta cewa wannan magana ce karkatacciya shadha wadda shi ibnu al-hasan al-basri yayi domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallar juma'a ba ce da hudu ba haka nan ya sake cewa shi ibnu Ibnu qudama yushtaratu lil jum'ati khutbatani sharadi ne na juma'a sai an yi hudu ba guda biyu li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yakhdubu khutbataini domin manzon Allah yana yin hudu ba guda biyu ne fi hadith Ibnu umar a cikin hadithin abdullahi dan umar wa jabir ibn samura da hadithin jabir dan samura wa qad qala kuma manzon Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah wa li'anna khutbataini yace kuma saboda wannan hudubar guda biyu uqimata maqamar rak'ataini an tsayar da su ne a madadin raka'a biyu fa kullu khutbatin makana raka'a yace kowace khutba ɗaya cikin guda biyun nan tana matsayin raka'a ɗaya ne fal ikhlalu bi ihdahuma idan aka yi targaɗe wa ɗaya daga ciki kal ikhlalu bi ihda raka'ataini kamar ayi targaɗe ne wa ɗaya daga cikin rawa'i guda biyu haka ya faɗa ibnu qudama a cikin almuguni mujalladi na uku shafi na 173 ya ce hadithin jabir ibnu samura da kuma hadithin abdullahi dan umar waɗannan hadithan ingantattu ne ɗaya na cikin sai muslim a ɗaya na cikin bukhari hadithin jabir bin samura annabi sallallahu sannan ya zauna thumma yaqumu sannan ya tashi fa yakhutubu qa'iman ya sake wata hudubar ta guda ta biyu a tsaye haka imam muslim ya rawaito hadithin hadisin abdullahi dan umar kana annabi sallallahu alaihi wasallama qa'iman thumma thumma kama taf'aluna al'ana abdullahi dan umar ya ce manzo Allah ya kasance yakhdubu qa'iman yana huduba ne a tsaye ya yaq'udu sannan ya zauna ya yaqumu sannan ya tashi kama taf'aluna al'ana kamar yadda kuke yi yanzu ana yin ba guda biyu kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar lokacin da sayyidina Umar Abdullahi dan Umar yake wannan magana wannan hadifin yana cikin sahih Bukhari ah, ba a sani ba a taba samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko khalifofinsu shiryayyu wani daga cikinsu ya taɓa yin sallar juma'a ba tare da hudu ba na haka ya zama shine abin da yake na gaskiya ba tare da an yi hudu ba to sallar juma'ar babu ita wajibi ne akan dukkan waɗanda suka yi wannan sallan kowa ya sake sallar azhar dinsa abu na biyu wani zai iya cewa ai an yi hudu ba tunda an ce inda alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ko har zo ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iyanan sai mu ce to a kaddara a kaddara a yi hudu ba to amma hudu bar guda nawa aka yi guda ɗaya aka yi hudu ba ɗaya aka yi to ita ma malamai sun ce in kai sallar juma'a da hudu ba ɗaya sallar juma'ar ba ta yi ba ita ma ba ta yi ba domin khilafu sunna sabanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne al-Imam an-Nawawi yana cewa wal juma'atu la tasihu illa bi khutbataini juma'a ba ta inganta sai da hudu ba guda biyu ya nakalto magana alqadi iyab yace qala alqadi dhahaba ammatul ulama shirat alkhutbatayn li sihhat aljum'ati an sharɗanta sai an yi kuɗa hurba guda biyu kafin juma'a ta inganta haka al-imam an-nawawi kawo cikin littafin sa mai albarka al-minhaj mujalladi na shida shafi na 150 an tambayi sheikh abdul aziz bin bas rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya ya hukuncin sallah da aka yi da hurba guda ɗaya Ya ce ya yi sallah wani masallaci sai ya ga an yi hudba guda ɗaya sai ya ce as-salatu ghayru ya yace sallar bace ba wa alaihi an ba ya an a wajibi ne akan liman ya dawo wa ta saniya khutbata thaniya yayi hudba ta biyun thumma yu'idu salata sannan ya sake sallah fala budda min khutbataini ba makawa sai an huda hudba guda biyu kama fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah yi wa ma shartun li sihhati salati yace rukudubobi guda biyu nan shar'i ne na ingancin sallah an tambayi ashek muhammadu musalihul uthaymin akan shi ma huduba shin juma'a za ta yi da huduba guda daya yace labudda li salatin juma'ati min khutbataini yace ba makawa hudu ba juma'a sha mata hudu ba guda biyu li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yakhutubu lil juma'ati khutbataini saboda annabi sallallahu alaihi wasallama hudu ba biyu yake a juma'a wa yaqulu amma ba'du yana cewa a ciki amma ba'du fa inna khairul hadithi kitabullah sai yace falau itasara ala khutbatin wahidatin yace da a ce mutum zai takaita akan hudu ba daya lakana ala ghairi hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallama to da mutum baya kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambayi a shek Muhammad bin Salih har yanzu aka ce da shi liman ne ya manta shi mantawa yi ba kuskure ba liman ne ya manta yayi ba guda daya kawai sai aka tashi aka yi sallah yajibu alal imami wal ma'mumina an yu'iduha dhuhran wajibi ne akan liman da mamu su yi sallar azhar domin dama duk wanda bai samu juma'a ba me a kansa Azahan ne a kansa haka al-sheikh muhammad musallu uthaymin ya amsa fatawa a cikin alfatawar fatawar rasail mujalladi na sha shida, shafi na na saba'in da tara. abu na uku na kusa da ƙarshe wannan fa in mun ɗauka cewa kenan hudu ba ne a ce kawai innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iyanan in mun dauka hudu ba ne amma hakikanin magana ba yadda za a wannan ya zama hudu ba dan ba haka hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba an tambayi al-sheikh al-allama ibn bas rahimahullah yaya sharadin hudubar sallar juma'a yake sai ya ce an ya kuna fi ha hamdan ya zamo akwai yabo wa Allah wa sana'u ala Allah da kirari wa Allah wa shahadatani da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nan duk sun zo a cikin maganar malamin sai ce wa wa'dhun nasi wa tadhkiruhum ayi wa mutane wa'azi kuma a ayi musu gargadi to duk hudubar da ba a yi wa'azi a cikin an ce ku yi kaza ko ku bar kaza ba to ba hudu ba bace wa ba'dhum ishtarata salata ala nabi sallallahu alaihi wasallama yace wasu malamai ma sun ce dole sai an yi salati wa annabi to wannan hudubar ba salati wa annabi ba wa ba'dhum ishtaratu an an yuqra fiha ayatun min alqur'ani ba umarni ba hani ba salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ayar alqur'ani a ciki iya muqaddima ce kawai akai sai yace zazzabi na ya dawo kaga da a lokacin kamata yi sai ce to wani ya tashi ya hudubar tunda shi ba shi da lafiya yanzu ba zai iya hudu ba ba sai ya sa wani sai ya hudu ba domin ba a ji ba hudu ba an fahimta ko abu na ƙarshe shine kuma sai ya zama na cewa wanda ya bar daban wanda ya sallar daban ita ba wannan wasu matsala ce duk wannan ba a sallar ɗaya ne ta faru duk wannan a sallar ɗaya ne faru to nan za mu yi uzuri mu yi adalci saboda malamai sun tafi akan cewa lalle sunnar manzon Allah shine mai hudu ba shine mai jan sallah sai in larura ta zo to sai mu ce larura ne ta zo tunda ya ce zazzabi ne ya zo amma matsalar shine hudubar ita dole sai an yi da haka nake cewa a fahimta ta jiya a masallacin dutsen tanshi ba a yi sallar da aka yi ba daidai ba ce kuma malamai sun nassanta cewa sallar ɓatacciya ce duk wanda ya salla a masallacin ya sake sallar juma'a in wannan fahimtar tamu ba daidai ba ne to a gyara mana muna daidai da mu karba abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh